ga sace-sace ga irin lack of income ma ya mutane yawa da talauci ga kuma irin yaɗi da refin yanzu haka ɗaya mutum zai ganin budurwa kawai da ta yi mai zai ce tuwaga zai kai mata hari ta inda ba ta tunani kaga duk bai kamata ba To wanga lokaci ne da ake ciki wanda ya kamata duk wani abu wanda ya cutura Allah za a kai mashi aka yi addu'a ubangiji ba zai rasa yadda zai da abu ba saboda al'amarin nan dole sai an koma ma Allah gaskiya shi yasa muka roƙo Allah muna cewa Allahumma ya musu hirar ta sab'i wal ardina sab'i wa man fihin wa ma alaihin ya rabbi sayyid jami'il mahlukat hatta la yakunu fil kauni shay'un mutaharriqa aw sakinan samitun aw nadi'un zahira aw batil illa sa'atu wa yakun damri barakata ismika al-latifil makanun ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard ya man lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad ya man laysa ga'ibin fa anta zarahu wa la na'imin fa huwa kizahu wa la ajizin fa unabbi'ahu يا عالم البلجم لا تراغني عن التفصيل يا سامع wal qila Allah Thank you.